Lura da mahimmancin bayanan sirri a yaƙi makamancin wanda ƙasashen tafkin Chadi ke kafsawa da ƙungiyoyin ta'addanci shekara da shekaru, ya sa cibiyar tsaro ta ƙasar Amurka a nafiyar Afirka wato Africom shirya wannan taro da ke matsayin na ƙara wa juna sani akan dubarun samar da bayanan sirri. A wannan lokaci da bayanai ke fayyace babbar alaƙar da ke tsakanin Boko Haram da ƙungiyar ISIS. Jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Nijar Idi Bara'u ya yi min ƙarin bayani. ba yakin da ne aka sani ba irin na dana soja yana ganin soja gaba da gaba a'a yaƙi ne irin na sunkuru irin na sari kanoke ne mutum ya shigo ya yi shiga burtu ya shiga fararen kaya amma a cikinsa ɗauri da ɗamarori na yaƙi da kuma ɗamarar bama-bamai to iri-irin wannan dole ne sai da shiga cikin al'umma da shiga cikin inda waɗannan miyagu za su iya ɓuya domin ganin cewa da an zaƙulo yadda suke shiga da suke yi ta burtu da kuma menene suke amfani da shi wanda ka iya ba su dama su yi nasara a cikin irin miyagun a wato manufofin da suka ɗauka. Mataimakin daraktan ofishin kula da horo a ma'aikatar tsaron Najeriya Manjo Janar CA Abraham na daga cikin masu halartar wannan taro da ya bayyana a matsayin na ƙara ƙarfafa haɗin kan da ke tsakanin ƙasashen tafkin Chadi, jamhuriyar Benin da ƙasashe aminai masu yaƙi da ta'addanci. Mamace wannan taron shine za mu ɗan tattauna da kanmu inda ya kamata a dinga ba da intelligence zuwa ga wanda suke matukan aikin wannan yakin against eh, Boko Haram da kuma kasar a Najeriya yanzu muna samun wasu ah, problem game da ah, wanda suke kidnapping to kafin mu gama gobe ah, za mu eh, sada junanmu za mu samu muna ba kanmu intelligence inda za mu dinga share intelligence da kanmu taron wanda za a shafe kwanaki biyu ana gudanarwa a ɗaya ɓangare zai kasance wata damar ƙara lakantar dubarun amfani da jiragen saman da ƙasar amurka ta baiwa waɗannan ƙasashe a matsayin wata ingantattar hanyar hango abokan gaba in ji janar ngare adom shugaban ma'aikatar samar da bayanan sirrin sojan kasar chadi les avions l'ISR que les américains nous ont offert donc euh, c'est dans ce sens qu'on est là et puis on est en train de partager les informations et dans ce sens tawagar musamman mai kunshe da hafsoshin sojan amurka a karkashin jagorancin wata babbar admiral Hedy Berg ce ke ba da wannan horo da ake ganin zai yi tasiri sosai a yunkurin da aka sa gaba wajen kawo ƙarshen ayyukan ta'addancin da suka addabi jama'a a ƙasashen Nijar, Najeriya, Chadi da Cameroon. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.